ku tabbaci da yardar Allah wannan canji za mu tabbatar muku da shi sai ya shigo hannunku. Yanzu abin da yake gabanmu shine ya jama'a. Mu 'yan jam'iyyar PRP waɗanda muka tsaya bayin daka da yardar Allah sai mun kawo canji a Najeriya. ƙasar ba wannan taro namu ya jama'ar prc muna ba ku tabbaci da cewa a wannan taro namu za mu ba kowannen ku guzuri da zai tafi gidansa da shi wannan guzuri da za mu ba ku daga wannan rana tashi taro gobe in Allah ya yarda za mu shiga yakin neman zaɓe mu shiga zaɓe mu ci zaɓe. Mayaudara makaryata an bi kauye-kauye kai mu a babban taron nan namu kowa za a danka masa abin da zai dunkule ya je gida ya shiga zaɓe. mutanen NPN babu ruwansu da tsarin mulkin ƙasa, babu ruwansu da talaka, babu ruwansu da haƙƙin ɗan adam. Wannan mutane muna ba ku tabbaci. misali ina iya ba misali yau bai fi kwana biyar ba dan gaban shugaban ƙasa shagari mutumin da ake kira umar duko umar dukko ya fito ya ce ko jam'iyyar ppp ta cika ka'ida kar a yi mata rijista idan ba ku san umar dukko ba ya kamata na gaya muku umar dukko umar dukko yana cikin irin mutanen nan da aka yi bincike aka same su da laifi a nan jihar kaduna umar duko umar duko shi ne ɗan gaban shagari saboda haka a matsayinsa na minista kuma ɗan gaban shugaban ƙasa ya zo ya ce ko ppp ta cika alƙa'idoji kada a yi mata rijista to wannan abu da suka yi wannan abu da suka yi ya tabbata abinda umar ya faɗa ya tabbata saboda haka muna kiran ku da mpn ta yi irin abin da mawakin nan yake cewa wato an yi farin jaka tari an rufe kai amma an bar jinji a waje jam'iyya jama'a ita ce kasa mutane su ne kasuwa ba tarin rumfuna ba a saurara to ya ku jama'a ya ku jama'a kamar yadda na gaya muku ɗazu cewa za mu shiga zaɓe kamar yadda da can muka shiga zaɓe za mu ba da ɗan takara na shugaban ƙasa duk kujerar da take Najeriya muna ba ku tabbaci wallahi babu guda ɗaya wanda ba za mu yi takararta ba.